Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ne ya jagoranci zaman majalisar, inda ya karanta bukatun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a kan shirin kasafin kuɗin baɗi da niyyarsa ta naɗa sabon alƙalin alƙalai na ƙasa da ƙoƙarin biyan wasu basussuka da ake bin ƙasar. sannan majalisar ta shiga wani zama na sirri da ya ɗabi sa'o'i uku. Bayan fitowansu ne sanata Adamu Bulkacuwa ya yi ƙarin haske akan abubuwan da majalisar ta tattauna a kai. Sannan kuma muka tsauna muka duba security situation na ƙasa tun hayaniyar da aka yi kafin mutum hutu zuwa yanzu mai ya canja. Amma abin da ya ɗauki hankali shine cewa majalisa bata ce komai akan wa'adin da ta ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na kawo ƙarshen rashin tsaro ba, wanda ya sa har aka ce idan ba a ga sauyi a harkar tsaron cikin makonni shida ba za a iya tsige shi. Ana nufin an gamsu da yanayin tsaro a ƙasar ne yanzu? Sanata Bulkacuwa ya yi bayani. An samu nasarori iri-iri. Tun lokacin kuma mun zauna mun yi mitin da eh, su shugabannin jami'an tsaro kuma mun sake mitin da su kuma sun tashi tsaye da gaske kuma inda ku da kuke da bin labaru diddigin labaru ai kun sani irin nasarorin da suka ci To sai dai ga sanata mai wakiltar Taraba ta Kudu, Emmanuel Bwacha, yana mai ganin akwai abin dubawa baya ga nasarar da aka fara samu a fannin tsaron. Ba amfani ma a yi maganar tsige shugaban kasa gaskiya. Dalili sauran watanni nawa ne da shugaban kasa zai kare mulkinsa. Eh, me a ci ai wannan babin ba yau aka fara ba. So kare kasance wani ya amfani da shi ko ya ya promoting chances na partinsa na cin zabe babu wannan ba abin da ke gaban mu abin da ke gaban mu duk za mu hada kai tare mu maganta wannan rigiman kuma bai ma jami'un tsaro goyon baya inda za samu kan abin kowa is involved ba failure na executive ba har da mu majalisa ma da judiciary duka kowa na da nashi shiya na blame a wannan halin da muke cikin Ɗaya cikin masu nazari a harkokin mulki da zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci a kan batun tsige shugaba Muhammadu Buhari. In su kansu sun tsaya sun yi bincike a kan dalilansu na wato rashin tsaro ba za su iya fidda kansu a kan laifin rashin tsaron ba saboda duk wato tsari da ake yi na fitar da kuɗaɗe da fitar da shugabancin wasu sojoji da sauransu su ma suna da baki a ciki saboda haka ni ina dai gani kamar da shagube suka yi kuma fusata suka yi kuma na ganin maganar anan za ta tsaya insha Allah. Majalisar Dattawa ta ba hukumomin tsaro wa'adin makonni biyu na su gaggauta yin bincike akan harin da aka kai wa abokin aikinsu, Sanata Ifani Oba a jihar Anambra, sannan su mika rahoton ga kwamitocin tsaro da leƙen asiri da na 'yan sanda na Majalisar Dattawan. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.